daga nan tehran radio voh hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات وسلم وزد وبارك على رسول الله bismillahir rahmanir rahim a sauraro barkamu da haka radio hausa voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na safiyar yau talata kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a wannan zangon da farko muna da labaran duniya da dumi su tare da muhammad bauchi biye da shi akwai shirinmu na muleka jaridunmu na yau wanda aminu ibrahim kiyawa zai jagoranta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyi masu sauraro tare da hassan barka sai kuma shirin nan na mu a yau tare da muhammad awul bauchi akwai kuma shirin tarbiyyar iyali tare da awwal usman kunya daga ƙarshe akwai shirin nan na afirka a yau masu sauraro idan akwai lokaci za ku saurare mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti zuwa takwas da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Madalla masu sauraro yanzu ga Muhammad Awal Bauchi ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. To da farko ga muhimman kanansu. iyalan masanan nukiliya na kasar iran da aka kashe sun kai karar amurka saboda goyon bayan ayyukan ta'addancin isra'ila a kan iran gwamnatin najeriya ta yi karin bayani kan dalilan karuwar cutar covid-19 da ake samu a kasar 'yan majalisar amurka sun buƙaci biden da ya yi watsi da sanya ansarullah cikin ƙungiyoyin ta'addanci da gwamnatin trump ta yi to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan iyalan masanan nukiliyan kasar iran da aka kashe su sun shigar da karar amurka saboda goyon bayan da take ba wa haramtacciyar kasar isra'ila cikin wannan danyen aiki nata a kan al'ummar iran lauyan iranan wato iyalan masanan nukiliyan sumaye afzalini ku ce ita ce ta bayyana hakan a wata tattaunawa da ta tashi talabijin din press tv da ke watsa shirye-shiryenta daga nan birnin tehran tana mai cewa sun ɗau wannan mataki ne don tabbatarwa duniya cewa wannan danyen aiki na kashe masanan dai ba zai tafi haka kawai ba lauyar ta kara da cewa wajibi ne a hukunta dukkanin waɗanda suke da hannu cikin wannan ɗanyen aiki ciki kuwa har da wasu shugabannin amurka da jami'an ƙasar musamman sakatarorin harkokin waje da na baitulmali lauyan wace take ta ce karan ta kumshe mutane da dama tana magana ne kan neman biyan diya na irin hasarar da wannan kisan gilla ya haifar wa iyalan mamatan wanda kuma za ta buƙaci a kwace kadarorin amurka da suke yankin nan cikin 'yan shekarun baya bayan nan da an kashe wasu masana harkokin nukiliya na ƙasar iran da ake zargin isra'ila da hannu cikin hakan na baya bayan nan kuwa shine kisan gillan da aka yi wa dr musin fakhrizade wanda iran din ta ce ko shaka babu za ta dau fansar jinin waɗannan gwarazana ta da aka zubar ko ba daɗe ko ba jima wani babban jami'in kiwon lafiya na kasar iran ya nuna tsananin damuwarsa dangane da irin nuna wariya da kuma goyon baya ido rufe da cibiyoyin kasa da kasa irin su majalisar ɗinkin duniya da kuma hukumar lafiya ta duniya suke nuna wa magunguna da daga kafin da kamfanonin amurka suke samarwa da kuma ci gaba da matsin lamba ga sauran kasashe na su yi amfani da waɗannan magunguna waɗanda ba a riga da an tantance amfani ko da kuma cutarwarsu ba shugaban cibiyoyin kimiyyar likitanci na kasar iran said ali rza marandini ya bayyana hakan cikin wata wasiƙa da ya aike wa babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres inda ya kakkausar suka ga shirin ga shirin da cibiyoyin kasa da kasa da irin su majalisar ɗinkin duniya da kuma hukumar lafiya ta duniyan suka yi dangane da takunkumin zalunci da amurka ta sanya wa bangaren likitanci na kasar iran wanda hakan wani karan tsaye ne ga haƙƙin kasar dr maranda ya kara da cewa cutar covid-19 ta shafi dukkanin kasashen duniya kamar yadda kuma ta fi cutar da wasu kasashe daga ciki ko har da iran amma duk da hakan cibiyoyin kasa da kasa da kuma kungiyoyi da suke ikirarin kare hakokin bil'adama sun yi gumda bakunan su kan takunkumin zaluncin da aka sanya wa iran a wani bangare na wasikar tasa jami'o'in kiwon lafiya na kasar iran jami'in kiwon lafiya na kasar ta iran ya nuna damuwarsa akan yadda cibiyoyin kasa da kasa din suke nuna goyon bayan su ido rufe musamman ga rigakafin cutar nan ta covid-19 da kamfanonin amurka suka samar da kuma ci gaba da matsin lamba wa kasashen duniya wajen su yi amfani da su al'ummomin duniya da dama dai suna ci gaba da sanya shakku cikin rigakafin da kamfanonin amurka irin su pfizer suka samar na cutar ta covid-19 saboda rashin tabbas da suke da shi a iran ma dai jagoran junji halin musulunci na kasar ayatollah said ali khamenei ya hana amfani da waɗannan rigakafin na amurka da kuma na burtaniya gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana cewa sake buɗe makarantu da wajajen ibadu da ayyukan na addini ba tare da kiyaye dokokin kiwon lafiya ba sun taimaka wajen yaduwar cutar nan ta covid-19 da ake fuskanta a kasar a halin yanzu. shugaban kwamitin shugaban kasa mai kula da yaduwar cutar ta covid-19 kuma sakataren gwamnatin tarayya ta kasar boss mustapha ne ya bayyana hakan a ganawa da manema labarai da suke akai-akai inda ya kara da cewa sake bude filayen jiragen sama da kuma karin tafiye-tafiye na ciki da wajen kasar da ake yi a filayen jiragen saman suma wato suma sun taimaka wajen karuwar cutar ta covid-19 tun daga karshe-karshen watan nuwamban bara ya zuwa yanzu. tun dai daga farko-farkon watan disamba da ta gabata aka fara samun karuwar waɗanda suke kama da cutar ta corona a nigeria lamarin da ke nuna cewa kasar ta shiga zango na biyu na wannan cuta irin wannan hauhawar karuwar masu kama da cutar ne dai sanya a jiya litinin ma'aikatar ilimi ta nigeria ta sanar da cewa akwai yiwuwar ba za a bude jami'o'in kasar a ranar 18 ga watan janairun nan ba kamar yadda a baya aka sanar. da masu saurare kada dai a sha'afa labaran duniyan suna zuwa muku ne daga radio hausa bewaj a nan birnin tehran wasu 'yan majalisar dokokin amurka sun buƙaci zababben shugaban ƙasar joe biden da yi watsi da matakin da gwamnatin trump mai barin gado da ɗauka na sanya ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman cikin ƙungiyoyin ta'addanci suna masu bayyana hakan a matsayin wani yanke hukuncin kisa akan al'ummar yaman waɗanda suke cikin tsaka mai wuya sakamakon yakin da aka kaddamar a kansu daga cikin 'yan majalisar da suka yi wannan kiran har da shugaban kwamitin harkokin waje na majalisar dokokin amurkan gregory mix wanda ya ce sanya kungiyar ansarul din a cikin kungiyar ta'addanci da sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya yi a jiya litinin lamari ne da zai sanya rayukar al'ummar yaman din cikin tsaka mai wuya da kuma hatsarin gaske don haka ya buƙaci gwamnatin amurka mai kamawa ta joe biden da ta sake dubi cikin wannan lamari da kuma yin watsi da shi a jiya ne dai gwamnatin amurka ta sanya kungiyar ta ansarullah wacce aka fi sani da yan husi cikin kungiyoyin ta'addanci lamarin da kungiyar da ma wasu kungiyoyin gwagwarmaya na yankin suka yi allah wadai da shi da bayyana hakan a matsayin ci gaba da zaluntar al'ummar kasar yaman din da gwamnatin amurka take yi ta hanyar nuna goyon baya ga irin ci gaba da zubar da jinin al'ummar kasar da kuma zaluntar su da kasar saudiya take jagoranta cikin yakin da ta kaddamar a kansu rahotanni daga amurka ne har ila yau na cewa shugabar majalisar wakilan kasar nancy pelosi tana ci gaba da kara matsin lamba domin ganin an tsige shugaba trump daga kan mukamin shugabancin amurkan tun ma kafin wa'adin mulkinsa ya kare nancy pelosi ta rubuta wa 'yan majalisar dokokin cewa majalisar wakilai za ta gabatar da bukatar neman mr fens mataimakin shugaban amurka ya yi amfani da sashen doka na 25 na kundin tsarin mulkin kasar domin neman a tsige trump daga mukaminsa yayin da shi kuma fence zai zama shugaban rikon kwarya majalisar wakilan na da damar kada kuri'a a ranar talata daga nan kuma sai a baiwa mr fence da sauran mukarrabansa kwana guda sai wani abu kan bukatar duk da cewa har zuwa yanzu mike pence bai yi wani furuci ko nuna alamar amincewa da hakan ba mike pence mataimakin shugaban amurka ya yi da allah wadai da abinda donald trump din ya yi na ingiza magoya bayansa har suka kaddamar da farmaki kan majalisar dokokin kasar wanda hakan ya janyo asarar rayuka da kuma keta hurumin majalisar dokokin idan dai har mike pence ya yi amkeki amincewa da tsige trump majalisar wakilan za ta iya kada kuri'ar tsige shi bayan amincewa da hakan za a mika batun ga majalisar dattijai idan kashi biyu bisa uku na 'yan majalisar dattawan suka amince da hakan to za su kira trump din domin ya gurfana a gabansu bayan nan kuma za a gabatar da mataimakinsa a matsayin shugaban rikon kwarya wasu rahotanni daga kasar amurka dina cewa a ranar laraba mai zuwa majalisar wakilan amurka za ta gudanar da zama kan wannan batu ta masu karshen labaran duniyan kenan madalla yanzu kuma sai shirinmu na muleka jaridunmu na yau wanda amin ibrahim kiyawa zai jagoranta muleka jaridunmu na yau jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin na muleka jaridunmu na yau wanda ni Muhammad Amin jagoran tare da Tahir Amin. To ma saurare da ba ta bata lokaci bari ko mu tsunduma cikin shirin namu inda za mu kawo muku jaridar ake buga a Najeriya da wasu na nahiyar Afirka amma da farko bari in fara da jaridar da ake bugawa a Najeriya da jaridar ta Premium Times kuma ta kawo labarin da ke nuna cewa shugaban kwamitin shugaban kasa kan yaƙi cutar corona ya ce gaggauta buɗe makarantun masallatai coci da aka yi sun sanadiyar karuwar wato yaduwar cutar coronavirus a najeriya inda shugaban kwamitin wato da shugaban kasa ya kafa domin yaƙi cutar coronavirus a najeriya mustapha boss shine bayyana haka a lokacin da ke gane manema labarai a jiya inda ya nuna cewa lalle an yi gaggawar buɗe makarantu da coci-coci da wajen ibada wanda hakan ya yi tasiri sosai da ma buɗe filin sauka hawa na jiragen sama a najeriya su ma da sun taimaka wurin ganin cewa wannan cutar ta coronavirus ta yadda a najeriya to ma ta ka da ji labarin da nake dauke da shi hmm. to ni kuma anan ina dauke da jaridar egypt daily ta kasar masar wacce take daukar wato maganar ministan lafiya na kasar ta masar wato hala zaid wacce take cewa an sami wadataccen iskar oxygen a asibitocin kasar bayan da a kwanakin baya mutane hudu suka rasa rayukansu sanadiyan karancin wato iskar oxygen wanda suke fama da cutar corona a wani asibiti da ake kira husainiya central hospital a wani yanki a eh. can kasar masar tana cewa yanzu an samar da wato wannan iskar oxygen a dukkanin asibitoci na kasar masar ganin cewa ba a sake fuskanta wato karancin wannan iska wanda ya zama larura na rayuwa masu fama da cutar corona a duniya ma gaba kiɗa. haka ne mm. to sai kuma jarida ta gaba inda zan leka jarida nan ta leadership man tayar jaridar leadership ta kawo labari ne da ke wani cewa dara ta ci gida mm. eh, wato wani kasurgumin shugaba ne na masu yin garkuwa da mutane a najeriya musamman a babban titin abuja lokoja abuja kaduna hmm. shine shi ma aka yi garkuwa da shi an gama kenan eh, kaga dara ta ci gida kenan <laughs> eh, shi wannan mutum mai suna muhammad ahmadu an yi garkuwa da shi ne lokacin da ya shiga daji domin sayar da makamai ga wasu gungu na masu garkuwa da mutane hmm. to da ya je sai suka kama shi ah, to suka ci me suka garkuwa da shi shi ma kuɗi suke ne kudi suke bukata shi ma a wurin shi zaka sai da mutanen shi yaran shi suka bada kuɗi kalla wajen naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da wani abu kafin suka sake shi lallan shi ne darata shi shine kaga wannan shine wato wannan ya nuna lalle irin yadda al'amarin ya kasa yake yake ƙara tsamari a Najeriya to masu ware duka duka da yake muna da karancin lokaci abin da mu iya gabatar muku kenan a yini lafiya masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na namurai masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraron gidan rediyo Hausa BOH barkan kular haka sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya. Kamar kullum yau ma ni ne Hassan Barka ke malalai marhabin da kasancewa da ku a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen hausa na voh da ke birnin Tahirar na jamhuriyar musulunci mai magana lawali andu daga niyami nijar eh, ra'ayi na yau shine dangance da dambarwar siyasa da ke faruwa a kasar Amerika wacce duniya take yi kallon ita ce uwar demokradiyya to a gaskiya wayannan abubuwan da suke faruwa ko suka faru ya tabbatar wa duniya kan cewa Amerika baki ne kawai take magana maganar demokuraɗiyya amma aikace abin ba haka yake ba wanda dama turo inda yake masu hangen nesa ne sun san da irin wannan inda gaskiya abin da kasar america ke yi a kasashen duniya ba maganar demokuraɗiyya a ciki wannan kuma ya sa yau allah ya tabbatar da abin da mutane su masu hangen nesa suke hanguwa ya faru a kasar america saboda haka kirana ga shugabannin kasashenmu na afirka waɗanda ke dubin cewa ita kasar amerika ita ce mafita gare su ya kamata su tsaya su yi karatun ta natsu su san miye mafitan al'ummarsu ba neman mafita daga kasar amerika ba da dai sauran 'yan kuranta gaskiya ba demokuraɗiyya suke ba illa abin da suka ga dama suke yi amma ya kamata wannan abin da ya faru ya zama izina a gare su ta yadda za su tsaya su natsu su gane miye mafita ga al'ummarsu ba kallon wata ƙasa wadda ita kankanta ba ta san ma me a gabanta ba kuma muna godiya sosai sashen hausa na boh da ke birnin tahirar na jamhuriyar musulunci mai magana da wali andu daga nyame to marilla da wannan ne kuma zan ja linzamin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa boh da ma lahirin waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu zamana lafiya tsakanin juna. madalla yanzu kuma sai shirinmu na duniyar mu a yau tare da muhammad awal bauchi duniyar mu a yau bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin lamuran da suka faru kuma suka ɗaukan hankula a bangarori daban-daban na duniya. Da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. To a Amurka dai yau shaura 'yan kwanaki kenan suka rage wa shugaba mai ci a halin yanzu Donald Trump na kasar ya sauka daga mulki. To sai dai kuma waɗannan kwanaki sun zamanto kwanaki masu cike da kace na ce da kuma ta da hankali ga shi trump din wanda tsawon shekaru hudu da ya yana mulki sun zamanto bala'i da kuma cece kuce ga amurka din to duk da cewa dai shari'an kwanaki din suka rage masa amma dai a halin yanzu ana ci gaba da kokari na a tsige shi musamman ma dai bayan abin da ya faru na harin da magoya bayansa suka kai zuwa ga majalisar kasar bisa goyon bayansa to wannan dai shine batun da dan Allah a cikin shirin namu na yau za mu yi dubi kansa da kuma ganin mai hakan yake nufi ga siyasar amurka don haka sai a biyo mu sannu hankali don jin yadda shirin zai kasance. saurare mu da sake saduwa. mai yiwuwa ne 'yan kwanakin da suka saura wa donald trump a matsayin shugaban kasar amurka su zamanto masu tsanani da tashin hankali a gare shi sama da shekaru hudun da suka gabata na mulkin nasa Ku shaka babu abin da ya faru a ranar laraba da ta gabata na harin da magoya bayan sa suka kai majalisar kasar sun kasance tamkar wani aradu a gare shi don kuwa ba wai kawai lamarin ya shafi wannan mulki nasa da ke cike da kashe na ce ba ne? Bace ma dai har zai iya shafan shirinsa na sake dawowa ka daga mulki a kasar a shekaru hudu masu zuwa hakan kuwa sakamakon kokarin da 'yan jam'iyyar democrat suke yi na tsige shi kafin ma lokacin sa yi. ko shaka babu mike pence mataimakin shugaban amurkan shine mutumin da aka fi ambatansa cikin 'yan kwanakin nan kan wannan lamari don ko shine wanda a halin yanzu ake ci gaba da matsa masa lamba da ya yi aiki da dokar kasar ta amurka mai lamba 25 don tsige shugaba donald trump din daga karagar mulki wasu majoyin labarai dai suna nuna da cewa akwai yiwuwar pence din ya mika kai ga wannan matsin lamban wajen amfani da wannan dokar saboda daga dukkan alamu bai ji daɗin abin da trump din ya yi ba ko kuma yake yi ba musamman ma kuma saboda barazanar da shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi take yi da cewa majalisar ashirin take ta tsige shugaba matukar da pence din bai haka ba dokar dai ta buƙaci pence da ya sanar da majalisar da kuma sauran jami'an gwamnati bugu da ƙari kan shugabannin majalisar wakilai da dattijan a rubuce da cewa trump din ba zai iya gudanar da aikinsa ba daga nan bayan nan kuma sanar da shi kai tsaye shi tsin zai hau matsayin shugaban kasa da kuma ci gaba da gudanar da ayyukansa. Pence yana cikin tsaka mai wuya musamman bayan da Trump din ya bukace shi da ya watsi da sakamakon zaben shugaban kasar da a ranar Laraba da ta gabata din yan majalisar suka taru don tabbatar da shi lamarin da trump din ya kwadaita da magoya bayansa da su kai hari wajen don hana sanar da joe biden a matsayin wanda ya lashe zaben to a halin yanzu ma dai yana cikin wata tsaka mai wuya din da nancy pelosi ta sanya shi a ciki na ko ya tsige shugaba trump ko ita da kanta ta jagoranci tsige shi har yanzu dai fence din bai karbi wannan kiran ba to sai dai kuma wasu alamu suna nuna cewa yana son yi hakan musamman idan aka yi la'akari da wasu bayanai da suke nuna cewa din ana ci gaba da kai ruwa rana tsakaninsa da Trump din tun bayan abin da ya faru a majalisar a saboda haka ne wasu ke ganin pelosi da jama'ar ta za su yi so su yi amfani da wannan damar wajen matsawa lamba da kuma cimma manufar da suke son cimmawa ko da kuwa bayan ma ya sauka akan karagar mulki ne wato bayan ashirin ga watan janairu don kuwa hakan zai iya sana shi damar sake tsayawa takarar shugabancin amurka din a nan gaba to don tattauna wannan batu a halin yanzu dai muna tare da dr tariq abud wani masani kana kuma mai sharhi kan lamarin siyasa daga birnin beirut na kasar lebanon a to dokta barka da zuwa filin a halin yanzu dai ana ci gaba da kiran mike pence da ya yi amfani da wannan doka ta 25 don tsige trump shin me hakan yake nufi ga siyasar amurka da kuma shi kansa ma trump din ma yahsal al-yawm fi al-wilayat al-muttahida al-amrikiyya huwa sabiqa fi tarikh al-wilayat al-muttahida al-amrikiyya yani mi'at al-sinin wa asharat al-sinin abin da ke faruwa a halin yanzu a amurka wani tabbataccen lamari ne cikin tarihin kasar tsawon shekaru aru-aru da suka gabata a saboda haka ne abin da ke faruwa a halin yanzu wani lamari ne da ya kara tabbatar da yanayinsu a fili a hakikanin gaskiya abubuwan da shugaba trump yake aiwatarwa wani lamari ne da ke nuni da irin yanayinsa don kuwa shi dinnan shugaba ne da har yanzu yake mafarkin cin wasu manufofi da yake da su don kuwa tun daga lokacin da ya dare karagar mulkin amurka kai tun ma kafin nan tun kafin ya dare karagar mulkin mutum ne da yake yin wasu abubuwa wanda suka raba kan 'yan siyasar amurka hatta a tsakanin 'yan jam'iyyar republican din don haka wasu za su goyi bayan yin amfani da wannan dokar lalle kamar yadda kuwa ce mike pence yana cikin tsaka mai wuya to amma ko shakka babu wannan batun tsige shi din wani lamari ne da zai shiga cikin tarihi musamman idan aka yi la'akari da cewa sauran kwanakin da suka rage masa ba su da yawa idan da a ce kafin watanni shida ko shekara guda ne kafin saukansa daga kan mulki da abin bai munin haka ba wannan yana nuna maka irin mummunan yanayin da amurka take ciki ne في عزل الرئيس لأننا نتكلم بصراحة عن مدة قصيرة باقية لو أن الأمر حصل قبل ستة أشهر أو قبل سنة لكان النقاش مختلفا أتو دكتور سنة نوني da kai ruwa rana da ke gudana tsakanin pence da trump ya kake ganin haka din sannan kuma shin kana ganin hakan zai iya sanya shi ya tsige shi Trump din daga karagar mulki sakamakon irin wannan kairoran da suke da take gudana a tsakanin su a halin yanzu yani kullu allazina amilu ma'a ar-rais Donald Trump fi al-arba' sanawat al-madiya kanat lahum khilafat kabira mhm. hatta uh, na'ib ar-rais Mike Pence dukkanin waɗanda suka yi aiki tare da Trump cikin shekaru hudun da suka gabata sun a gagarumin sabani da shi hatta shi kansa mataimakin shugaban kasar Mike Pence tun da jimawa da Trump ya samu dama da ya cire shi daga kan wannan mukamin nasa wanda hakan ke nuni da irin sabani da rikici da ke cikin gwamnatin Trump din amma duk da haka da wuya Pence din ya yi kokarin tsige Trump a halin yanzu ko ba dan komai ba sai dan saboda jam'iyyar su ta Republican sannan kuma saboda dalilin cewa abin da ya rage wa Trump na mulki ɗan kaɗan ne mai yiwuwa wannan matsin lamba da nancy pelosi take masa don cimma wannan buri ne na tsige trump don kada a tsige shi a majalisar kuma dai menene wannan yana nuni da irin tsaka mai wuya da demokradiyya take ciki a Amurka. A to a ganin ka menene dalilin da ya sanya su 'yan jam'iyyar Democrat suke kokari wajen ganin sun tsige Trump daga kan karagar mulki. Shin a kokarin suke su hana shi tsayawa takara a nan gaba kenan ko kuma menene? في القانون الامريكي اذا تم العزل على اساس الماده ال 25 يحق للرئيس الترشح في العام 2014 a dokar amurka ko da an yi amfani da doka ta 25 wajen tsige shugaba trump yana da haƙƙin da zai sake tsayawa a zaɓe na gaba hakanan idan ma an tsige shi a majalisar sai dai idan yayin tsigewar an yi amfani da kalmar da ba shi da 'yancin sake tsayawa zaɓe a nan gaba to a nan ne fa ba zai iya tsayawa ba to amma a hakikanin gaskiya abin da ke faruwa a halin yanzu a amurka yana nuni da tsananin rikici da kuma tsaka mai wuya na siyasa da amurka ta shiga ciki wannan rikici kuwa ba wai rikici ne tsakanin 'yan democrats da republican ba kawai hatta ma rikici ne tsakanin su kansu 'yan waɗannan jam'iyyun biyu wato rikici ne na cikin gida. بين الجمهوريين وبين الديمقراطيين هناك أيضا ديمقراطيون أصبحوا في اليسار ويمثلهم بيرني ساندرز و

حالة دونالد ترامب في الحقيقة هي ليست حالة بسيطة وليست حالة مارقة اليوم في الواقع السياسي الأمريكي دونالد ترامب حاز على 74 مليون صوت وهذه نسبة كبيرة وكمية كبيرة يعني جو بايدن سبقه فقط بأربعة أو خمسة ملايين صوت ودائما يردد يا da kyau a fahimci cewa irin wannan ترامب da siyasa ta Trump wani أمريكا ne إرن ينهي نسياسة أمريكا دونك Amurka idan ka duba za ka ga cewa trump ya samu kuri'u miliyan 74 wannan kuwa wani adi ne mai yawan gaske joe biden da kuri'u miliyan 4 zuwa biyar kawai ya tsere masa don haka ne ma ya ci gaba da magana kan an zalunce shi a zaben wanda yana so ne ya ci gaba da tabbatar da wani lamari na cewa lalle abin da yake yi wato siyasar da yake gudanarwa ita ce abin da amurkawa suke so wannan shine yanayin amurka a halin yanzu kuma shine yanayinta na son mallaka da bakere. هذه حالة وهذه سردية سياسية سيتكي عليها آه، كثير من الجمهوريين الذين يعتمدون على الطبقات الوسطى على المدن الصغيرة. dr tariq abut wani masani kana ko mai sharhi kan lamuran siyasa daga birnin beirut na kasar labanan a hirar da ta hada mu da shi kan wannan batu to masu saurari da kama kakashin dukkan abubuwan da za mu iya gabatar muku a halin yanzu sai kuma a nan gaba da idan allah inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin kafin nake ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh madalla yanzu kuma sun shirinmu na tarbiyyar iyali tare da muhammad awal usman kunya tarbiyyar iyali masu Barka, mu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radio boh ƙarƙashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri har zuwa ƙarshensa a cikin shirinmu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad salih zare da ke birnin yamai ta kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayani kan sabon haƙoƙi daga littafin salatul hukuk na imam zindul abidin na imam hussein alaihi salam da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau madan zai ci gaba ne kan haƙƙin ayyuka da zai fara da haƙƙin dabbar hadaya akan ɗan adam muna sauraron malam auzubillahi sami ila'ali mina shaitanin la'inin rashim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين كما زام تاشي حقي نقوم شاوكو لكتكين حقوق الأفعال وندشيني حق الهدي مولانا alizin Zain na alaihi salam ya dora mana akan abin da ya gabata da bayani akan haƙƙin dabbar hadaya ko hadayar da kanta. Sanin mu ne duk abun da muka aikata za mu samu shi a wurin Allah. Abin da muka gabatar saboda Allah za mu same shi a wurin Allah. Dabbar da muke yankawa ta hadaya a wurin aikin hajji ko dabbar da muke yankawa ta layya a lokacin layya ko dabbar da muke yankawa ta suna a lokacin da muke suna ƙiƙa. ko dabbar da muke yankawa don neman kusanci ga Allah ta'ala to ita ma wannan ibadar tana da haƙƙi a kanmu wanda ya zama wajibi mu kiyaye in mun yi yanda Allah subhanahu ta'ala ya ce mu yi yanda manzo ya karantar mu ci riba ta wannan hadayar da muka yi kuma dabbar ta zame mana abin hawa gobe tashin kiyama abun ƙetare siradi ya zama muna da abin hawa a wajen tsallaka siradi manzo yana cewa ku kyautata dabbar hadayanku ko layyarku fa innaha matiyatukum yawmal qiyama da ita ce a bar hawan kurar tashin kiyama don ka kyautata menene kyautatawa ba wai ana nufin ka zaɓi dabbar da tafi kowa a garin ku ba ba laifi ba ne ka nemi kyakkyawan dabba mafi ƙoshi mafi girma ba laifi ba ne amma abin da aka nufi ka yi ta da dukiyarka ta halas kuma ka yi ta don Allah kina haƙƙin dabbar ka ta hadaya haƙƙin hadayarka an takhlisu bi hal iradati ila rabbik ka yi ta don Allah ta'ala ka yi ta don Allah ta'ala babu ruwan Allah da naman dabban da ka yanka babu ruwan Allah da jinin dabbar ka ba ruwan Allah da naman ta bale kashinta abin da yake zuwa wurin Allah ka yi don Allah shi kenan. lan yanallahu luhumaha hawala. dima'aha walakin yanaluhu taqwa minkum don haka haƙƙin ka ne ka yi ta don Allah ba ka yi ta don mutane su gani ba ba ka yi ta don a faɗi a ce ragonka ya fi ragon kowa ba ba ka yi ta don a faɗi a ce bishimin sanka ya fi na kowa ba ba ka yi ta don a faɗi a ce raƙuminka ya fi raƙumin kowa ba a ka yi ta don allah ta'ala wata an li rahmatihi wa kabule ka yi hadayar don allah ka yi hadayar don neman rahamar allah ka yi hadayar don neman yardar allah ka yi hadayar da fatan Allah ya karɓan maka wala turidu biha uyunun nazirina a kada ka yi hadaya don idon masu gani su gani a ga ragonka ya fi ragon kowa a ga son ka bishimin sanka ya fi na kowa ko a ga raƙumin ya fi raƙumin kowa a kai ka yi don Allah fa'iza kunta zalik, lam takun mutakallifan wala mutasanniya. idan har ya zama za ka yi hadayan nan don Allah ko za ka yi layyan nan don Allah ko za ka yanka ragon nan na suna don Allah to babu maganar cewa sai ka kallafa ma kanka abin da ya fi ƙarfinka babu maganar cewa sai ka aikata abin da ba shi kenan ba yara in ne yau ku gobe, a yara Allah na nan. Masararo kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan na don BOH da ke ƙarƙashin Hausa TV a birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan muhimmancin hadaya da fatan iyalai da su amfana. Wa kunta inna ma da ilallah. Kai a lokacin da kake gabatar da dabbarka ta hadaya. Kai a lokacin da kake gabatar da dabbarka ta layya. kai a lokacin da kake gabatar da dabbanka ta suna Allah kake nufi ba kana nufin masu gani su yaba ba ba kuma kana nufin iyalinka su ji daɗi su yaba ba a'a ba kana nufin a ce ka wuce makwabta ba a kana nufin neman yardar Allah ta'ala da dukiyarka ta halaliyarka ka sayi wannan dabba da dukiyarka ta halaliyarka ka ciyar da ita ka shayar da ita kuma yau ga ta kayanka ta saboda Allah ta'ala don neman yardar Allah ta'ala don bin umarnin Allah abadan wasu su faɗi ba ko su gani wa Allah yuradu bil yusr wala yuradu bil usr kama arada bi khalqihi taysir sannan kuma kai mai yin hadaya a maka a wajen aikin hajji ko kuma kai mai yin layya a gida a wajen yanka dabbar ka ta layya ko kai mai yanka dabbar ɗanka ta suna da za ka yanka masa ko dabbobin kasancewa Allah abu mai sauƙi yake so gare ka na halal Allah baya so ka takura kanka ka kallafa ma kanka abin da baka da shi Allah bai son haka ana ibada ana neman kusanci ga Allah ne ta'ala da sassauƙan abu ba a neman kusanci ga Allah da takura makai don Allah yana nufin sauƙi ga halittarsa walam yurid bihi ta'asir Allah bai nufin takura ma bayinsa wa kadhalika tazallu la'aula bika min haka kuma a wajen hadayarka ko a wajen layyarka ko a wajen su dabbarka ta suna da za ka yanka ka zama mai ƙanƙantar da kai ga Allah ta'ala abinda Allah ya fore maka shi ka yi da shi baka takura kanka ba baka kai kanka inda Allah bai kai ka ba ka tsaya daidai ƙarfinka saboda kallafa marai ko kallafa ma kai abinda baka isa ka yi shi ba abinda ya fi ƙarfinka to wannan ba shi ne addini ba Allah subhanahu wa ta'ala yana son duk abun da za ka yi ka yi shi a cikin kankantar da kai ga Allah da kuma neman yardar Allah ta'ala a ibada babu wani taklif kai ko ibada kake da wannan hadaya da kake yi ibada kake da layyar da kake yi ibada kake da dabbar da ka yanka ta suna waɗanka ka yi don Allah ka nemi yardar Allah kada ka haɗa Allah da wani abu a cikin duk abin da za ka aikata idan kuma har ya zama kayi ba don Allah ba to shikenan kuma kayi asara iyaka nama da aka samu gahinan shikenan amma ba ka da rabo da komai a wurin Allah kaga ko anan wala haula wala quwwata illa billa, yan uwa masu girma yan uwar imani anan ma dai ina ganin lokacin da aka ɗiba ma filin ya riga ya cika dole mu takaita a nan sai mu ce wa sallallahu ta'ala ala khair khalqihi muhammad wa ahli baitihi at-tayyibina at-tafirin اللهم صل wa محمد وآل محمد وتقبل شفاعتهم وارفع درجتهم wala na da'ahum min al-awwalin wal akhirin to gashi malam ya saki jiki da bayani sai dai lokacin ba zai bare ba a maimakon sashin hausa na boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran muna yin godiya ta musamman ga shehun malami muhammad salih zare da ke birnin yaman kasar niger da wannan ɗimbin lokaci nashi da ya bayar allah ya saka ya ƙara wa malam ƙarfin jiki ni kuma awal kuma da shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke muku dube cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka dau hankula ko kuma suke ci gaba da daukan hankula din ma a nahiyar mu afirka a kasashe daban-daban to da fatan dai masu saurare suna cikin koshin lafiya cikin makon da ya gabata dinnan dai batun cutar nan ta covid-19 ko kuma coronavirus ya sake zamantowa abin labari a tarayyar najeriya biyo bayan yadda aka sanar da sake bullar cutar kuma da karfinta inda a ranar laraba da ta gabata dai aka sanar da adadin mutanen da suka rasa rayukansu daga cutar ya dara duk wani adadin da a baya aka taɓa sanarwa to ko menene dalilin hakan sannan wasu matakai ya kamata a ɗauka idan har matakan da ya zuwa yanzu gwamnati ɗauka ɗin ba su kai ga gaci ba waɗanda sa daga cikin irin tambayoyin da za mu nemo amsoshinsu da daga bakin ƙwararru da kuma masana a cikin shirin namu na yanzu don haka sai a biyo mu sannu hankali don jin yadda shirin zai kasance. to masu saurari barkamu da sake saduwa a ranar laraba da ta gabata ce dai najeriya ta kai koli na yawan adadin mutanen da suka kamu da cutar nan ta covid-19 ko kuma coronavirus a kasar inda aka ce mutane 1,664 ne suka kamu da wannan cuta a wannan ranar wanda shine adadi mafi girma da aka taɓa samu tun daga lokacin da cutar ta fara bulla a najeriya din a shekarar da ta gabata wannan kuwa yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin kasar ta sanar da sake bullar cutar a karo na biyu da kuma wani sabon nau'i na cutar wanda ya shigo da karfinsa wannan sabon adadi na 1664 ya tura adadin waɗanda suka kamu da cutar a najeriya ta farkon bullanta a kasar ya kai mutane 94,369 a zuwa wacce ranar laraba ɗin kenan inda sama da mutane 1,324 kuma suka rasa rayukansu ya zuwa wancan lokacin. Hutun dai a watan Disamban da ya gabata ne dai aka fara samun karuwar adadin waɗanda suke kamuwa da wannan cuta ta coronavirus ɗin a Najeriya a nau'i na biyu na bayyanan cuta din. To ko ne dalilin wannan hauhawar adadi? Yaya za a yi maganinsa? Ya ake ganin irin matakan da gwamnati take ɗauka wurin daƙile wannan cuta din. da kuma dai sauransu yaya batun ci gaba da wayar da kan al'umma ganin cewa wasu daga cikin al'ummomi ma da dama ba su ma yadda da akwai cutar din ba wani irin kokari kuma take gurin wayar da kan al'umma sannan wani muhimmanci wayar da kan al'umma din yake da shi to waɗannan dai suna daga cikin irin tambayoyin da za mu yi kokarin amsawa da kuma nemo amsoshinsu daga bakin ƙwararru inda a halin yanzu muke tare da dr sabo ahmad wani ƙwararren likita kana kuma malami a jami'ar jos a nigeria don tattaunawa da shi kan wannan batu a to dokta barka da warhaka da kuma zuwa filin namu a to dokta a nigeria rahotanni na nuna cewa tun a watan disamban da ta gabata ake samun karuwar waɗanda suke kamuwa da cutar ta covid-19 a ƙasar inda ranar laraba da ta gabata aka sanar da cewa ita ce ranar da ta fi aka samun mutanen da suka fi kamuwa da wannan cuta ɗin tun bayan bulanta a ƙasar a to a ganin ka doctor menene dalilin irin wannan karuwar masu kama da ita kanta wannan cutar din sannan kuma menene abin yi to a wannan abubuwan da hukumomi suka faɗa kenan amma yadda nake gani shine um, a najeriya an samu matsala sosai sosai na rashin amincewa a hukumomin lafiya eh, na ncdc Nigerian eh, Center for Disease Control gaskiya yana wahala su faɗi abin da aka tsara mutane suke yadda. Saboda kaga an shiga al'amarin nan na eh, COVID-19 da kafar hagu. Eh, likitocin da suke ganin mutane yau da kullum a asibitoci daban-daban ba a nemi shawarar su ba koya za a bullo wato tsari ne da aka shirya shi daga fari cewa daga hukumar lafiya na duniya sai cdc na garuruwa na kasashe daban-daban wato cdc shine hukumar a takaita ciwo masu yaduwa na annoba da da ake kamar misali a najeriya hukumar lafiyar duniya ta gwamnati magana gwamnati ita kuma za ta yi magana ta ofishin sakataren gwamnati shi kuma yana da tasiri a ita cibiyar takaitar ciwo masu yaduwa ta najeriya wato ncdc to ka ji inda abin ya takaita a in ka ce na kungiyar likitocin najeriya na jiran medical association in ma da wani abu an masu magana ne amma ba su ne a gaba ba kuma likitoci suna da kungiyar su kuma likitocin najeriya su suke ganin mutane a akasarin ciwuka to shi sa abin ya zai zama da damuwa gaskiya ba mutane suna da shakku mai karfi Ah, to yanzu dai lokacin hutu ne lokacin da ciwukan da ake yada su numfashi suke yaduwa tun daga bakon dauro zuwa mura mai tsanani na shekara-shekara wato na flu kusan yanzu kusan sai dai zato in mutum ya atishawa ah, kowa zai dare ko covid-19 ne wato coronavirus infection ko ba shi ba ne abinda za a fara tunani kenan tun da shi ya fi kaurin zuna yanzu to a halin da ake cikin mutane ba sa kazar-kazar din yadda da abubuwa ko alkalman mace-mace da ita wannan hukuma ta ncbc za ta bayar kuskure ne da aka yi tun daga fadi na rashin sa likitocin da mutane suke da su a Najeriya sama. A to daita ya zuwa yanzu gwamnati ta sanar da wasu matakai da take ganin cewa ta ɗauka ko kuma take kiran al'umma da su ɗauki irin waɗannan matakai ɗin har ma ya kai ga wasu kuma suna ganin ya kamata a halin yanzu a ƙara ɗaurara wasu matakai musamman a filayen jiragen sama ganin cewa dai mutane suna shigowa kuma ita wannan cuta din yawanci daga ta waje din ake shigowa da ita ya kake ganin irin matakan da gwamnati ta dauka don sannan ko menene hakikanin abin da ya kamata a ce an yi kai a naka gani din to gaskiya ni ni zan faɗi na ra'ayi tun da da an sa batun wato zakulo mutane wanda suke da ciwon a yi masu treatment a masu wato jinya a zazzauci da ya fi kawai a irin matakin da ake ɗauka yanzu early diagnosis prompt treatment da turanci kenan gano ciwon da wuri da kuma yin jinya malam zan ya maka ni a matsayin likita da kusan kullum sai na ga masu marasa lafiya zan ya ma cewa ni ban san ma da zan tura mutane ba a masu gwajin covid-19 ba ban ma sani ba wani abu da fara kan batun gwaje-gwaje gaskiya baya ma yi ba gaba ba gaskiyar lamari kenan ana yi to a wai wasu wurare ne wanda bai taka karatun karya ba ta wurin samar da abubuwan gwaje an gaza sai dai kawai an ga cewa ya yi tsananin na pneumonia wato mura mai zafi da ita gayyara mutum shi ga ta a cewa eh, watakila shi wannan cutar na coronavirus ne kai ka san mara kai ka san yadda abubuwa a su a najeriya eh, kuma ka duba za ka ga likitoci shine in an tambaye su game da mutum wannan ciwo sai ga sun yi ba ba wanda ke so sa bakin ci saboda ba a sa likitocin Najeriya kungiyance a cikin al'amarin nan ba eh, wannan ko zo da haifar da dani ido ba ya zama da cewa 'yan gata ne za su jagoranci al'amari na ciwo na annoba kuma 'yan gata na jira an da suke haɗin su to ba za a dole a samu damuwa zai kira shi ne a ƙara yawan gwaje-gwaje da ake shi ne mataki na farko ba kowace mura a sa ta mata covid-19 ba kuma a yi a duba gaskiyar lamarin dan mutum ya mutu shi dole ne na ce dole ce wannan ne sanadi saboda haka za ko za a iya gyara abin yadda aka fara da kafar hagu ko ba za a iya ba allahu alamu amma ni gaskiya ni tun daga fari ma da haufi yadda kungiyoyin likitoci wanda su suke mu'amala da mutane marasa lafiya aka ma cure su gefe kawai abin da za a ji abin da a ci a wani kasa sai a kawo domin kayan gwajin ma ya kan samuwa wadatacce ba ma ma magana yanzu ventilator tun da ventilator mutane tsoro suke ne suna ganin duk wanda aka kaga ba mutuwa ne To, abin da la'akari da mu yi tunanin mutane za a yi muradu. Domin eh, lockdown ɗin da ake so a yi ba lallai ne ya haifa ba a la'akari da yawan mutane da su saboda talauci. in ya kai la'akari da shi in kullum za a dinga lockdown wani karamin kai marasa karamin masu karamin kai sa ta mutuwa kuma ai an gudu ba tsira ba nan. To dokta daga karshe akwai batuna na wayar da kan al'umma duk wani abin da ake so a samu nasara a duk wani shiri da gwamnati fito da shi akwai ina ne akwai bukatar a wayar da kan al'umma su fahimci hakikanin ma menene ake ciki. Da haka ne wasu ke ganin cewa daga cikin dalilan yaduwar wannan cuta din har da karancin wayar da kan al'umma ya kake ganin irin muhimmancin wayar da kan al'umma din kuma sannan me zaka ce dangane da wannan baturin. amma ya wayar da kan mutane yana da kyau in ba shi dan adam adami ne ba wuya mutane su mance kuma su rage yawan himman da suke don kare kansu kuma wani ma ina goyon bayan cewa duk mutumin da yake mura shi ya fi yin mutuwa ma wurin sa wannan takunkumin wato face mask kuma a sa shi da kyau a ta ci gaba da yawan eh, wanke hannu wannan zai taimaka sosai don gaskiya an fara mancewa da batun wancan nan ma kuma gwamnati ya kamata ta samu wani shirye-shirye na gidan talabijin da rediyo a karfafa musu ci gaba da yin wayar da mutane ke ba abu ne wanda za a isa kwasa kawai kai ba ya kamata a ci gaba da yi don ba mu ga ƙarshen al'amari na wannan ciwo ba saboda haka dole ne a ci gaba a himmatu ba mamaki kudi ya kai eh, watakila an yi barnan kuɗaɗen shi sa babu ma wani sauran eh, abin da ya rage da za a ci gaba da wannan amma abu ne dole sai an ci gaba da shi shi fa alheri wara mutane kai kuma a haɗa da haddance waɗansu laruwa ma da suke da mutane a zama an yi riba biyu wayar da kai a cikin da kai cewa wayar da kai yana canza ɗabi'ar mutane. Dr. Sabo Ahmad wani ƙwararren likita kana kuma malami a jami'ar jos a najeriya a hirar da muka yi da shi kan wannan batu to allah madaukakin sarki ya kawo mana karshen wannan annoba ta cutar nan ta corona din godiya ta musamman ga shi dr sabo ahmad da ya taimaka ya amsa mana waɗannan tambayoyi namu to masu da kuma kawo ƙarshen dukkan abubuwan da zamu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai can da rana za ku je mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tahira amin yake cewa a yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh